يا حسره على العباد ما ياتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون ندامر bayi masu karyatawa da hasararsu ranar alkiyama yayin da suka ga azaba domin sun kasance a duniya babu wani manzo da zai zo musu daga wajen Allah face sai sun yi masa izgili don haka ƙarshensu ya zama nadama a ranar alkiyama saboda sakacin da suka yi a cikin haƙƙin Allah.